Shin ko kuna da labarin baban kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hashim bin Abdulmanaf kabarin sa nan a ziran Gaza ta ƙasar Palestino. Hashim bin Abdulmanaf baban kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Abdulmutallib ya rasu a zirin Gaza ta ƙasar Palestino a lokacin da ya je kasuwanci inda Gaza take a yau. A yanzu haka dai yakin da ake gwabza tsakanin ƙasar Falastinu da Isra'ila ya yi sanadiyar rasa rayuka dubunnan mutane a zirin Gaza da hana mutanen yankin rantsawa da idanu biyu. a halin yanzu dai mutane da dama na sa ran ficewa daga gaza ta mashigar rafan domin shiga kasar masar ni ce ta kwar kullum sadikat aisha umar mai malari nake muku fatan alkari a duk inda kuke a faɗin duniya da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a ko da yaushe.